وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حيث yanzu بمقشبه muna cikin babin aƙida ko eh, babin aqida al-faslu ashara kashi na goma sha biyar fi auliya illahi wa karamatihim wa auliya shaitan wa dalalatihim wanda babin na magana akan makusantan Allah da karamomin makusantan Allah da kuma makusantan shaidan da ɓace-ɓacen makusantan shaidan ɗin saboda haka nan ga babin auliya Allah ta'ala masoya الله تبارك وتعالى ta'ala ko a ce يؤمن المسلم بأن لله تعالى من عباده أولياء استخلصهم لعبادته مسلمي da musulma na gaskatar da lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana da waliyai daga bayinsa yana da makusanta a bayinsa istaqlafahum li'ibadatihi Allah ta'ala ya keɓe su ya zaɓo su don bautan shi dama shaidan ya ce illa al mukhlasin to wa'annan Allah ya riga ya zaɓe su ya tsare su bauta masa kawai suke wasta'malahum fi ta'atihi Allah da kansa ya aikatar da su kan yi masa da'a don mutum bai iya aiki da kansa sai Allah ya farrafa shi ya miƙar da shi kan aikin wa sarrafahum bi mahabbatihi sarrafahum bi mahabbatihi Allah ya darajanta su ya fifita su ta hanyar son shi wa analahum min karamatihi kuma Allah ta'ala ya ba su daga kyautashi ta darajantawa fa huwa waliyuhum yuhibbuhum wa yuqarribuhum Allah ta'ala shine majibincinsu yana son su kuma yana kusanta su a gare shi وهم أولياؤه يحبونه ويعظمونه su kuma wa'annan bayan Allah makusantansa ne masoyansa ne yu'azzimunahu kuma suna girmama shi Allah ya hore musu ya sauƙaƙe musu girmama Allah da son Allah ya'tamiruna bi amrihi suna umartuwa da umarninsa ma'ana suna aikatuwa da aikinsa ma'ana suna umartuwa da umarninsa suna bin umarninsa wa bihi ya amuruni kuma da umarnin Allah baraka wa ta'ala suke ba da umarni wayantahuna bi nahyihi suna hannuwa da hannunsa ma'ana ainihin duk abin da Allah ya hana suna barinsa suna tsawatuwa da tsawatarwansa wa bihi yanhauna kuma da hannun Allah suke hanawa in ka ga sun hana abu to Allah ta'ala ne ya hana shi yuhibbuna bi hubbihi suna soyayya ta dalilin son shi wato duk wanda suke so suna son shi ne saboda Allah da Allah ne yake ce yana son mai kaza sai kuma a so mai aikata kaza sai su so shi ma'ana suna son duk wanda yake son Allah suna ƙin duk wanda yake ƙin Allah wa bi bugudihi ya suna fushi da fushin Allah tabaraka wa ta'ala wa'inda suka kai wannan martaba sauko tun daga can da aka ce ya na bi amrihi wa bihi ya murun wa na bi nahyihi wa bihi hauna wa na bi hubbihi wa bi bughdihi in suka hada wa'annan sifa guda uku haɗa su ba ƙaramin aiki ne ba aiki ne ja kafin ka hau kai ba karantawa ne fassara matsalan ba karatun ya fita cikin littafi ya zama a aikace idan mutum la ya kafa fillahi matala'i a akan abin da Allah ya faɗi bai shakkan aiwatar da abin da Allah ya faɗi bai shakkan barin abin da Allah ya hana bai shakkan fushi da duk abin da Allah ya fushi da shi ko da waye kuwa to wanda suka kai wannan matsayi guda uku sifa guda uku idza sa'aluhu a'tahu in sun roƙi Allah ina ba su wa idza ta'anuhu a'anahu in sun nemi taimakonsa yakan taimake su wa idza ta'adhu bihi a'azahum idan sun nemi tsarinsa Allah ta'ala yakan tsare su wa annahum hum ahlul imani wattaqawa so nan babu shakka lalle su su ne tauhidi wajen suna biyu ga ƙarfafawa ga jumla ismiya tabbas su ne imani su ne wa'inda suke da takawa su ne suka siffatu da imani kammalalle su ne wa'inda suka siffatu da takawa wal karamati wal bushra fi duniya wa fil akhirah su ne wa'inda suke cancantan karama darajantawa wanda duk abin da suka nema a yake. su ne suke saduwa da bushara a duniya da lahira kafin su mutu sai sun gama koma su fi duniya wa fil akhira wa anna kulla mu'minin taqiyyin huwa lillahi waliyun kuma musulmi musulma duk sun yi imani sun tabbatar da lalle dukkan kowanne mumini mai tsoron Allah huwa waliyun lillahi shi wali ne ga Allah lillahi wali ma'ana makusanci ne ga Allah gaira annahum tuna fi darajatihim sai dai kawai wa'inan waliyai suna fifita a wajen darajojinsu bi hasabi taqawahum daidai da ayyukansu yadda mutane a zahiri ba su kasance daidai ba haka a batsini wani ya ne fifita ma a ma'anawi shi ya fi girma shi ya fi yawa a batsini daban daban su Allah kuma ya san kayan shi bi hasabi taqawahum wa imanuhum daidai da tsoron Allah kuma daidai da irin imanin فكل من كان حظه من الإيمان والتقوى أوفى كانت درجته عند الله أعلى duk wanda kasonsa ya kasance na imani kasonsa na taƙawa ya kasance ya fi cika to ko shakka babu kanat darajatuhu inda Allah a'ala darajansa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ɗaukaka Aiko a duniya ba a daidai wanda ya aiki tukuru tun yana ƙuruciya zuwa tsufansa da wanda ainihin lalaci ne ɗabi'arsa wa kanat karamatuhu awfar karamarsa daraja da Allah zai masa a duniya da daraja da Allah zai masa a lahira sai ta fi yawa فسادات الاولياء هم المرسلون والانبياء جا جاغورورين اوليان الله مكوسانتا الله سوني مرسلي جكادو دا النبوة ومن بعدهم المؤمنون وان ذا بيو باين ستيما سو وان ما يجريه الله على أيديهم من كرامات كتكثير القليل من الطعام أو إبراء الأوجاع والأسقام أو خوض البحار أو عدم الاهتراق بالنار وما إليه هو من جنس المعجزات للي مسلمي ya yi ta yi imani haka wanda sifan musulunci tabbata kanta ma yujrihi Allah abinda Allah kan gudana shi a hannunsu ala aidihim kenan min karamatin na karamtawa na darajantawa da martabawa ka takfiril kalili kamar yawaitar da kankani inda ya auku ga manzon Allah farko tun da an ce su ne shugabannin waliyai inda kasko ɗaya ruwan ma gashi ana ganin ƙarƙashinsa sama da mutum tamanin suka yi alwala a cikin ruwan bai ƙare tafsirul qalil inda ya kasance muminai waɗanda suka biyo baya abubakar radiyallahu anhu zuciyarsa ta taba bata kan wani abinci akushi ɗaya baƙinsa suka ci suka kasa cinyewa shi ya ci da ya yi fushi ya huce matarsa ta ci aka kai abincin gidan manzon Allah baƙin manzon Allah suka ci aka ɗauki abincin aka kai wa runduna ta ci ƙarshen ta sai da aka raba mutanen Madina takfirul qalil min taam kuma ku duba maganar nono motsa ɗaya nono da Abu Huraira ya nemo waɗanda suka yi jin yunwa a ƙarshe siffa sun ana ba da labarin alu wani lokaci mutum kawai kan yanki jiki ya faɗi ko ba wani abu ne ban yunwa ce baƙi sai su ɗauka farsa ɗiyar. irin su aka tara aka nemo su gaba ɗaya suka zauna moɗa ɗaya kowa sai da ya kushi wannan bai kirguwa a wancan zamani har yanzu da za mutum duba zai ga irin abubuwan nan suna ɗaya ɗaiɗaiku au ibra'in au ja'i ko warkar da ciwuka wal asqam da ciwo dai irin yadda ya auku ga manzon Allah take mutuwa ne idonsa ya faɗo yana reto hakan kuncinsa ya ɗau idon ya mai da yi du'a'i ya koma daram ya fi ɗayan gani da kyan zama yadda ya auku ga aliyu bin abi talib jagora aka yi masa kawo gaban manzon Allah bai gani saboda za a ba shi ja tawagar yaƙin haibara annabi ya du'a ya tofa nan take ido ya buɗe ya warke wanda tun daga lokacin nan bai karashin ruwa au bihari ko keta teku mutum ya taka a kan ruwa ya wuce ɗab ɗab ɗab kamar ina yawo a kan dandarmin duniya kamar yadda ya kuka sahabbai da dama aw adamil ihtiraq bin nari ko rashin konewa da wuta kamar yadda ya auku ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba ya sha maganin wuta ba ne ba ya yi asiri ne ba ya yanke zai kone Allah ta'ala ya nuna wa wutar ba ita take konawa ba Allah ne ke konawa wa ma ilaihi da abun da ya tafi zuwa ga wannan wannan ala sabilin duk musulmi ya yi imani da wannan inda ba mulhidi ba huwa min jinsin mu'jizati wannan yana daga cikin jinsi nau'i na mu'jizozi gaira annal mu'jiza sai dai bambancinsa da mu'jiza kawai da aya takunu na bit haddi. in aya ce takan kasance haɗi da ƙalubalanta karama ku babu ƙalubalanta ƙalubalanta annabi kan iya ce zan zo da kaza kuma ku zo da kaza in wannan abu ba daga Allah ke ba zan zo da kaza kuma ku zo da shi sai kasance ya zo da nashi mutane su kasa zuwa da nasu in kuntum fi raibin ku na nazalna ala abdina fa su bi suratin min misli saboda kaga wannan kalubalanta ne saboda kana mu'jiza kan kasance ana iya mai mu'jiza na iya kalubalanta ina da garanti a kai amma mai karama bai kalubalanta wanda ya kalubalanta mai karaman da ya kalubalanta su babu shakka matsafi ne wal karama tu'ariyatun anhu karama ta kaɗaita daga wannan ta yakitatta tattace daga yakitewa yakitatta tattace daga ƙalubalanta babu ƙalubalanta tare da ita gaira murtabitatun bihi karama ba ta sarƙe da ƙalubalanta mu'ujiza ko kace aya ce kawai wacce take sarƙe da ƙalubalanta wa anna min a'zamil karamati kuma muminai ko musulmai mazansu da matansu sun tabbatar lallai min a'zamil karamati al-istiqamatu ala ta'ati ta'ati بفعل المأمورات الشرعية واجتناب المحرمات والمنهيات للي دقتك ما في جيب من karamomi darajantawa da Allah kan yi wa al'ummarsa maza ne ko mata al'istiqamatu ala ta'ati zarcewa wato tsayuwa dagewa miƙewa akan bin Allah wato yana daga cikin khizilan taɓewa alaman shakawa mutum ya fara yake alkhari rai alama ce na rashin rabu alama ce ta taɓewa yana daga cikin karama karramawa na Allah da zaɗi na Allah da darajantawa na Allah mutum ya tsore a kan aikin bin Allah illa inda ruwa ya ƙare sai ran da Allah da kansa ya gajiyar da shi ta da yi ƙuri ba zai iya ba to nan Allah ne ya ƙare shi in isa babu abun da ya fi matsala ba farawa ba ɗorewa da dama akan fara ayyukan alkhairi akan fara abin da alkhairi sai ga mutum ya fare wannan farewa yana daga cikin rikin ainihin taimako da mutum ya samu daga Allah yana daga cikin islam hausa kan ce katsewa amma hausan da za su gane wa kyalewan Allah ma'ana Allah ya saki mutum kenan min qablu huwa ma Allah amma al'ana faqad khazalahu aw khazalaha an Allah azza wa jalla idan Allah ya kyale mutum da zai ɗauka ligi ligi ligi ligi ligi lokacin Allah na faru da shi kwatsam in ba cancanta ba Allah sai ya saki shi shi kenan sai bari sai dai ya dinga cewa wa'annan abubuwa ba abin da ba mu yi ba amma yanzu abin da me dan faura faura yana nan yana hange ina cewa to mu ma Allah ka dawo da mu mu ma Allah ka dawo da mu ina ta roƙon Allah in Allah taimake shi yana iya sararrabe banki shaɗan kwatsam sai a ganshi a inda Allah yake so kuma shaɗan bai san ganin sa a wurin wannan istiqama ba ainihin abu na karatu ne wanda ke mai zurfi wannan ta kai malamai sun yi rubuce-rubuce a kan istikaman kanta shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yana da littafi wajen juzu'i biyu akan istikama kalmar istikama in Allah ya zaɓi mutum zai ɗore ala sabili misali ka dubi sa'idu bin al-musayyib radiyallahu anhu inda yake ce inda aka ce ya shekara arba'in sur bai ga ƙayyar wani ba saboda ta sallar jam'i ka bar sauran ayyukan alheri na shekara arba'in bai fasa zama a tsawon gaba ba tseren da tsautsayi ta su ta haɗo su da gwamnatin ƙasan aka kama shi aka yi mai bulala irin wannan wani ran nan ne bayan sallar la'afar ya dawo ya ga al'umma suna tabarkuwa daga masallaci sai wannan jama'a duk ban san su sun yara ne sun girma tun da shekara arba'in yara sun zama dutta bai san su ba wallahi bai san su ba lokacin ana zuwa na Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye bai san su ba saboda haka nan wannan istiqama Allah ya azurta mutum da istiqama ya dore ya dage ko da mutum ya fara ya miƙe ko ɗan kaɗan ka jefa komai tukullinsa ko da ba za ka iya aikatawa ba ka halarci wurin aikin alkhairi Allah ya gani yamma to tun shi ɗan na dokufi kaɗai da ya dokufi istiqama alal ta'at bi fi'ilil ma'murati ta wajen aikata ayyukan da aka ba da umarnin umarninsu a shar'iyya na shari'a wa sinabul muharramat da satan abubuwan da Allah ta'ala ya hana wani manhiya da hanannu wannan shine a dunkulin muƙaddiman ainihin inda za a gane waliyan Allah da ayyukansu da irin sifansu ba abun da ya rage sai dalilai wa zalika lil adillati musulmi da musulma sun karbi wannan ainihin mas'ala kai tsaye don hujjojin da suka taho wanda ba a shakka su duk musulmi ya yi imani da waliyai akwai waliyai na ɗaya ikbaruhu ta'ala an auliya'ihi wa karamatihim fi qawlihi na ɗaya dai labartawan Allah tabaraka wa ta'ala game da makusantansa da karamominsu a faɗinsa ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا حرفي من أكروا سبو جرمان أبو in ma ka shagala ka tashi gingiɗi kake ka jiya a hanya kake ka tsaya me kake ka ji abin da za a faɗi inna aka kawo wani harfu tauke don tabbas abu ɗaya ka auliya Allah lalle waliyan Allah Jumla kanta ismiya ce don tafi jumla ta fi'liya tauhidi wajen uku da ƙari la khawfun alaihim babu wani tsoro a kansu ba su da matsala a kan abin da za su bari a duniya duk abin da ya same su duniya nan alkhairi ne kuma in sun tafi lahira babu komai a gidansu da suka bari ba matsala a kai wala hum yahzanun kuma ba za su baƙin ciki ba wannan albikin zai same su ranar mutuwa lokacin da ciwo ya zo mala'ikun duk da suka yi masa aiki suka zo suka yi masa ban kwana yau komai naka ya ƙare a wannan gidan duniya yau za ka sadu da barza saboda na amma firgiti zai kama ce ka kwantar da hankalinka tun kana mani likita da mun san ka mai aikata alkhairi ne mun san ka mai barin sarri ne mun san ka mai gaggawa ne zuwa kaza mai rage kaza ne saboda haka nan babu wani firgici gare ka duk abin da kake ji na duniya ka Allah ba zai da ke faɗi ba sannan can inda za ka je ma mu ne za mu yi ma shaida saboda haka nan babu tsoro gare ka hankalinsa sai ya kwanta alladina amanu su ne waɗanda suka gaskata Allah sun tabbatar da ranar ƙarshe wa kanu yattaquna sun kasance suna barin abin da Allah ya hana suna aiwatar da abin da Allah yake lahumul busra fil hayati duniya suna da albishir cikin rayuwar duniya shi ne wani albishir da naka wa fil akhirah da albishir na lahira la tabdila li kalimatillah babu canji da zancen Allah dan Allah ne ya faɗi a littafin Allah bai musanya magana Allah bai magana bi magana bi ta dan adam zalika huwa al-fawz al-azim wannan billahi al-azim shi kadai ne rabo mai girma duk abin da ka samu a duniya aikin dangane kan ba wannan mutum samu ba ko mai ka hau ko mai ka tara ko mai ka jirge ko menene ko duk inda aka martaba ka in duk duniya suka taru suna kallon ka aikin banza ne aikin wofi ne baka samu wannan matsayi saboda haka nan wannan matsayi ne ya kamata bayan Allah ai gugurmayan kamawa fal ya tasabaqal mutasabiqun ga sifan gata na mutum wanke zuciyarsa ya manta da zargin mai zargi ya manta da surutun mai surutu ya yi ƙoƙari ya yaƙi da zuciyansa da kuma ransa wanda ke cikinsa wannan ayoyi suna nan cikin surutu yunus wafe kaulihi ta'ala haka faɗin Allah Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila Allah ne majikincin waɗanda suka gaskata Allah don yana fitar da su daga dukkan kafirci da jahilci da wawanci da yahudanci da kiristanci da ainihin sauran firirta ilan nuri zuwa ga hasken imani da addinin musulunci imani da manzon Allah aiwatar da tsarin Allah albakara aya 257 wa fi qawlihi wa ma kanu su mushrikai ba su kasance makusantan Allah ba wanda suke gadara suke imaratul masjidil haram su suke kaza suke kaza Allah ce sam ba waliyan Allah ne masu raya addinin Allah ku mu'mina da kai imani da Allah da ranar ƙarshe ku ne za ku zo ku yi aikin Allah ba za a jira kafiri shi zai zo aikin Allah ba tun da shi bai son Allah ba shi zai gyara inda manzon Allah ke kaza ba don shi makiyansa ne ko mumina aikin ku ne in uhu ba wasu ne ba makusanta Allah tabaraka wa ta'ala wanda za su taimaki addinin Allah illal muttaquna sai masu takawa kawai saboda haka nan masu yin abin da Allah ke barin abin da Allah na a gangaro a faɗo a zo a taru a yi wa addinin Allah aiki al'amfal aya 64 wa fi qawlihi inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin lalle wanda ya tsaya min shine Allah haka manzon Allah ya faɗi haka kuma duk wani mumini ko mumina ra'ayinsa kenan kuma dole ya zama aƙidarsa haka ka yanke dama alƙuranin kana so ka gane shi ka ɗauka kawai da kai ake magana kai kaɗai ba kowa a ciki duk inda umarni ya zo ka zauna ka ake ba umarni duk inda alƙawarin da ya kamata ɗauka ka ɗauka kai za ka ɗauki wannan alƙawarin ka ɗauki wannan a ranka ka yanke kawai Allah kaɗai shi ne zai tsaya duk wanda ka ɗauka zai tsaya maka ka kama ta jiki in ka tsaya ka bi Allah Allah sai sarrafo ma kowa ya so ka in ka saki Allah komai zai ika alladhi nazzala alkitaba wanda ya saukar da wannan littafi alqur'ani wa huwa yatawalla salihin Allah ke kan dukkan salihai araf aya ɗari da tasa'in da shida wa fi qawlihi subhana كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ka zalika haka Allah ya yi abun da ya yi da aka lisafta ba game da annabi yusufa linasrifa anhu su'a don mu kautar da mummunan aiki daga gare walfata da aikata alfata innahu domin shi yusuf alaihi salatu wasallam min ibadina al-mukhlasina yana daga cikin bayin mu zaɓaɓɓu tatattu wanda Allah ya kace su sun fi ƙarfin bai shaɗan yusuf aya 24 wa fi qawlihi ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim lallai lalle bayina laisa sultanun laka alaihim ba ka da aiki a dare ka kan ya shaidan hatta Allah ya faɗi shaidan inna kai da shaitana kana da'ifa saboda haka nan in dai ka zamo bawan Allah na gaske ba da surutu ba wallahi ka fi karfin shaidan don Allah zai tsare ka daga gare su kuma zantowan bawan Allah zai zamo ne ta hanya guda ɗaya tak ba ta gane biyu yin abin da yake barin abin da ya hana duk inda za ka aikata ka ɗauka lalle akwai abu biyu a kan kowane aiki nasa akwai fayil guda biyu fayil na farko duk abin da ka aikata za a tambaye kalima za kuma a tambaye ka taifa in ka tsare wannan tafi ƙarfin kai lima tambaya ce saboda me take aikatawa in don Allah kake aikata shi nan, ka ci nasara an kuma don wani Allah ne abu ya ba kai fa ya ka aikata tsarin kanka ka bi ko tsarin manzon Allah in tsarin manzon Allah ka bi ka sha saboda kanan dama shi za ka ce ibada ta ginu ne a kan abu biyu mutaba yani al-ikhlasu lillah wa mutaba'atu rasulillah yin abu don Allah ne lima mutaba'atu rasulullah ne kaifa to in ka nizinci wannan a kowanne aiki tun da daga tawowanka daga gida zuwa masallacin kinkino ka taho da wannan manufa guda me zai kawo ka masallacin kuma da nufifa za ka zo masallacin dan dai masallacin ne ka masallan masallatai an ba shi ka'idan da aka ba kowane masallaci in wa'ina haka koma hanka gida haka zaman ka masallaci ka ɗauki rayuwanka duka haka to sai ɗan zai nesa da kai bai iya shigan ka sai dai inda yi maka dubara ya matsar da kai daga wannan to a lokacin zai bata ka a lokacin bai iya ma komai sai dai ma hanyar da zai bi rage ka daga nan ko ya sama lalaci ko ya sama ganda ya samu da ka ɗan rabu da nan kis to ko zai iya amma in ba haka ba ta yi katanga ƙarfi al-isra aya ta 65 wa qawlihi كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله كلما دخل عليها زكريا دلوكة إن زكريا يشقو وجنت مريم كينا أو ليلين أنت mihraba wato haraba ta take zaune a ciki wajada indaha rizqa yakan samu abinci a wurin irin ba abincin da ya kawo mata ba kuma ya aje ta a wurin da ba dan adam bai iya da wurin sai shi qala ya maryam anna laki hada ya maryam siddiqa a ina ina kika samu wannan ta ina wannan zo mata qalat huwa min indillah tace wannan daga Allah yake don Allah na azurtar da wanda ya ji tsoronsa babu kididdiga ala imrana aya talatin da bakwai wa fi qawlihi wa inna yunus lamin al mursali إذ أبقى إلى الفلك المسهول فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المصبحين lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun lallai yunus alaihi salatu wassalam lamin al yana daga cikin jakadun Allah da Allah ya zaɓa su zuwa wannan duniya tamu ita ma ga tauhidi da ainihin jumla ismiya iz abaka lokacin da ya gudu ilal fulkin mashhun zuwa ga jirgi cikakke ya yi wa mutanensa gargadi ya yi musu gargadi abun da ya fata masa ne sun ƙishi sun ki gari ya tunzura ya hasara saboda Allah ya tashi ya tu ya tafi ya bar garin ma ina zuwa isa ina zuwa bakin teku da jirgi ya fita shi ne ciko ya makale ya da yana shiga jirgi ya fara tafiya ya bar nan bai kai can ba tsakiyar jirgi ya tsaya babu shakka kaya yawa dole a rage ɗan adam da ta a wasu duka saka fito kuwa za a fa aka buga ƙuri'a ƙuri'a ta faɗa kan shi na aka ɗauka aka jefa shari'a ruwa ina shiga ruwa irin manyan kifa na haɗe ba don yana daga cikin auliya Allah ba ya tsaya ya tsarkake Allah ya yi kaza yanan zai ci gaba da zama hazuwa zuwa tashin hankali saboda haka nan Allah ce kuntul mashhur kenan fasahaba aka yi ƙuri'a tsakanin su fakana yunus min al mudhabin yunus aka kasance daga cikin waɗanda ake jefawa a ruwan fantaqamahu al hut babban kifi ya lankwane wa huwa mulim yana abin zargi ka duba wannan fasini Ah, wato laifukan wa'insu tasbihi ne a wurin wasu tun da mutumin ya fushi ne don Allah ai a wurin mu ne mutum irin wannan fushi shi ne samu lada ko da ka'idar da'awa bai kamata mai haka ba kai kira kai kira maimakon ka ji dan yabo yabo maimakon ka ji madalla abi ana jin dadi sai a yi ma bita da kulli da bata ka wannan dukkan ka da kuma wannan bai kai kai fushi cuta ba kace ka daina karantarwa saboda iyayen yara wani ya zo ya ci mutum shinka ko kuwa a wani yaro daga cikin yaran da ake karantarwa da sun mata kofa rago sun ba ka kashi duk wannan bai hana maka ci gaba da karantarwa ko a matsale murya a zage ko a yi magoli duk wannan ba komai ne ba kira da in kai fushi ka bari ka shiga haɗari Allah ya san irin bala'in da ya same ga annabin Allah bin da ya same ka aka ce wa hu'muli falaula annahu kana min al-musabbin in banda ba dan ya kasance cikin masu tasbih masu ainin masu tasbihi ba masu tsarkake Allah tun kafin wannan lokacin zuwa lokacin la labisa fi batanihi la ilaha wallahi da ya zauna a cikin kifi ila yau mai yubu asur har zuwa ranar tashi alkiyama ta yanzu haka yana ciki asfafati zuwa ƙarshe nan yana karban du'a'i mutum fita daga cikin hatsari yana daga cikin taimakon Allah baraka wa ta'ala dama taimako na Allah guda biyu ne taimako na ɗaya Allah kan taimaki musulmai kan taimaki addinin Allah ta hanyar mulkushe maƙiyansu ba su nasara kansu wannan a ya shi taimakon da ake aka fi so kenan Allah na iya taimakon wanda ya shiga cikin rauni cikin halaka ya halaka wa'anda suke ainihin duk komai alama na halaka ya tabbata kan su Allah ya fitar da wannan shi ma nasara ce babban nasara kusan wannan ta fi wacce juna mutum ya tabbatar da ya halaka ko ana ya sallama kawai sai kuma Allah ya fitar da shi wannan tana daga cikin babban nasara dama nasara guda biyu waccar a galabiya ita aka fahari wannan tafi martaba wannan karama ce wannan mu'jiza ce wannan ya nuna Allah na tare da mutum Allah na san mutum har ya shiga rinki in ji bahaushe kwatsam Allah ya buɗa masa ya haihu. shi kansa in ya fita sai dai dinga taya a hankali kawai Allah ne fitar da amma ba wai wani kokari ba don kokari ya kare sakam ina kokari ga wanda ya fada cikin teku yin shiga cikin kifi babu sauran kokari asafat wa fi qawlihi فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقر عينا فناداها كمن يدعي فوق بيور الله مريم من تحتها اتى كراتا ta daga kafanta abun ها ايه haifa ta يا abun كما ya laika kabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu kafin wannan ga wahalan haihuwa ga muskilan da surutu mutane don wani lokaci surutun dan adam ya shi mafi da su ba mai cikin kana kwamata ya mutu wani lokacin wani mai zuciya da abun kunya wani abu ya same shi kwanda mutu ta zo da ɗa a yaya yi saboda haka nan bakin ciki akan baƙin ciki kawai sai ga ashe wata karama ce tare da ita tsam sai ta kira daga kasan ta mata Allah fahzan ta take bakin ciki abin da za ki je ki fara a gaban qad ja'ala rabbuki sariyan ta take ubangijin ki tabaraka wa ta'ala ya sanya ruwa karkashin ki ki kalla kasa sai ga rafi na gudanawa wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati ki girgizo ku tutun dibino nan da ke gaban ki تسقط عليك رطبا ɗanyen dibino zai zubo kanki jami'an da nunannen dibino wanda al'ada girgiza bishiyar ta zubar da abu ya saba hankali sai dai taimako daga Allah fakuli ki ci wa rabbi kika sha wa qarri aina kuma ki farin ciki abinda kike nema ya samu duk bawan Allah abin da ke so ya waliyin Allah to kaga aka ce maka ka aiki jinjirin da ke magana ko da bai ce annabi ne ba daga nan ai kaga an gama jinjirin da ke magana mutum ya fi dan jinjiri a haifai shi na cewa kaza kaza ne kaza kaza ne kaza ai ko ina a shiga da shi baya mai zo da alheri shi ya fi annabi ne saboda haka nan mun ta abin da ke nema kenan maryam wa fi qawlihi قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين muka ce wa wuta ya wuta ki zamo sanyi wa salaman ki zamo aminci saboda lokacin sun shirya masa mugunta an shirya masa za a yi masa kisa irin kisan wulaƙan ƙaraminsa yanzu ƙanƙaninsa shi ne wanda za a ce a ɗaure mutum a rataya masa kaya ana dariya ana kallo a watsa masa fetin a ɗauko a a sama sai gini aka yi aka haɗa ike wuta ta haɗu aka ɗaure shi aka ɗauko shi aka jefa shi wutan nan ta ce hasbi Allah wa ni'mal wakil wutan nan ta ci ta cinye sai ta cinye abinda da aka ɗaure shi da shi igiyoyin da aka ɗaure shi igiyar hannu da igiyar kafa ita ta cinye ya koma ya zauna ta gama cinyewa ya taka ya fita وأرادوا به كيدا ثم في كريده ويمكرون ويمكر الله والله mutane a kulla alkhairi shine alkhairi duk wanda juniyarsa mugunta tilo don ya samu mukami ya makance da wannan dan mukami kila na shekara hudu umma ta kai shekara hudu ko ta wuce a ce ka kara wani hudun ka kara wani hudun karshen ta a fitar da kai in baka fita tun lami lafiya ba kai ɗaya ka haye ka sake na biyu ka haye to ka rabu da shi zai fi masa don ƙarshen ta kai kai fita wulaƙanci kuma ya ce a kan shi ne in ka samu ɗan wani ka samu hanyar da za ka ci sun wani ahir wayan kuruna wayan kurulla saboda haka nan suna kirki Allah na yin nashi da haka sun yi nufin mummunan tattalai da shi don bai ba za a ce Ibrahim iya yawa abin ba za a ce ibrahim ɗan da hankali ba ba wani ne ta hankalinsa in akwai la ilaha illallah ne ibrahim rasulullah lalle ne a yaki ce duk wani abun bauta wanda ba Allah ba wanda ake bauta masa ba a kan ya dace ba wanda ake bin dokansa ba a kan ya dace ba a zo a bi dokan Allah shine maganar ibrahim amma aka tashi maimakon ba a kulle shi ba ƙona shi aka shirya aka ce za a yi kuma iya gaskiya su kona shi za su sai dai Allah ta'ala ne ya tsare su faj'alnahum al-akhfari muka sanya su masu tabewa al-anbiya wa fi qawlihi am hasibta anna ashab al-kahfi والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكاف سنين عددا ثم بعثناه الله تعالى جاء محفظة ويكوكا لوكا أن أصحاب الكاف متانين كوغنن سكين وإن سكين بنو إسرائيل كومتانين النبي إيتا والرقيم ما سؤال لوك ana masu ashabul kafi ashabul raqim da sunan su ne ashabul kafi wanda suke cikin kogo yan kogo wanda samarin da suka tashi suka shiga cikin kogo akan an ta musu raqim akwai allo a kofar kogon da aka zana sunayen su hadda sunan karansu su bakwai da sunan karansu na takwas duk suna abu ɗaya ne zai koma an ce mutanen kogo na ciki warrakim mutanen allo wannan allo da aka rubuta ka ba su nan ba na tsaye na biyu na uku zuwa ƙarshe ko kana ɗauka kano ajaban min ayatina sun kasance abun mamaki daga ayoyinmu abun da aka saukar maka yafi ban mamaki ya fi wa'ancan dan mutane suna labarin ladunka daga wajenka ka ba mu abin fa hayyi ilana Allah ka sauƙaƙa mana ka shirya mana rashadan shirya min amrina daga al'amarin munna Allah ka fitar da mu daga inda muka shiga ciki إذ أول فتئان فضربنا على أذانهم Allah ta'ala ce sai muka buga shamaki a kan kunnuwansu bayan Allah suna can muka sa bai suna can muka sa shamaki su da sauti gaba ɗaya ba sa jin sautin komai baccin su kawai suke ta yi ba su san dare ba ba su san rana ba bacci kawai suke ta yi babu wani abu da za a motsa wani ta da su saboda an riga an sa musu shamaki da jiki da ne duk ba sa jin shamakin komai fil kafi a cikin kogon sinina adada shekaru masu yawa ididdigaggu sun ba ba a samu sannan makata da su har ga wannan ainihin karama ce wanda ta kai yanzu mulki dai suna karyata wannan aya suna ce wannan aya ba ta cikin alkur'ani hankali hankali ba zai ɗauka ba abinda suke cewa na biyu ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam labartawan manzonsa salawatullahi wa salamuhu alaihi an auliya illahi game da waliyan Allah tunda ayoyi wa'annan ga sunan tuni kuma abin da aka baro a alkur'ani ya fi abin da aka kawo yawa muka dawo zantukan manzon Allah game da waliyan Allah wa karamatihim da karamomin su fi qawlihi a fadin sa fi ya yarwihi an rabbih azza wa jal cikin riwayan da ya riwaito daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi duk wanda ya ja ike sa'in sa da makusancina na sanar shi yaƙi sai da Allah ku bayyuwa auliya yau ka duba yadda ka mayar da waliyan Allah ba ma waliyan Allah ba masu san waliyan Allah yadda suka koma yau dole su ne kaskantattu su ake wulaƙantawa su ne kusan ciko in ka gana neman wanda ake ji waliyan Allah ne mutum wahala ya shiga za a yi masa du'a'i Allah ban ya mutu ko uwarsa ta mutu wani don shi ne mai ma bai damu da ainihin abin nan ɗinsu ba can da ake ƙololuwan su lokacin nan ne za a fara neman su waye bayan Allah wanda za su ji ya karɓa saboda haka Allah kuna cewa duk wanda yi sa'in sa da waliyina to na sanar shi shi yaki za ku duk wanda ya ja da waliyin Allah in ya ce sunan sa waliyin Allah to sai kaga ku yayi mummunar ƙarshe wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min wa ma عليه وما تقرب إلي عبدي bawana baya kusanta zuwa gare ni bawana bai kusanta zuwa gare ni ba bishe da wani abu a habba ilayya wanda na fi so min maftaratuhu alaihi irin abunda na wajabta masa ma'ana babu abun da ya fi kusanta bawa ko baiwar Allah da Allah irin wajibai salloli guda biyar da juma'a a jam'i azumin ramadana hajjin wajibi guda ɗaya a rayuwar mutum zakka ta ainihin amfani ne ko ta kuɗi ko daidai kaza zakka da ta kake da sauran wajibai wa'annan wanda suke dole dole shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so idan wa'annan suka zauna mutum samu dogon lokaci wa'annan sun zauna daram sun ma zama jiki to lokacin zai fara karawa amma wajibi bai zauna ba ana fama da nafila to karshen takila ko asari wala ya zalu abdi daga nan in wajibai suka zauna kaga mutum ya samu mataki daya bawana ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafil yana samun kusanta zuwa gare ni da na hatta uhibbahu har so shi na muna iya farawa da inda muke kafin sallah bayan an yi sallah shafa'i da wuturi raka'ata min fajri wa'annan su zauna mutum Kiyamun laili mata ya fara. an dawo wajen azumi shidan shawwal alhamis da litinin ko um, uku a kowane wata ko na dawudu alaihi salatu wasalam yau azumi gobe shan ruwa hajji bayan shekara biyar mutum dan kaji bayan shekara biyar mutum ya je ya mata ta samu kamar hadisin da ya magana akan haka bayan shekara biyar mutum je bayan shekara biyar mutum je saboda akwai ayyuka da yawa zakka bayan zakka sadakoki abin da shafi sadar da zumunci miskinai marayu menene aka dai da sauransu to mutum a nan in ya dimanci wa'annan ma'ana na filan dukiya na filan yunwa wato na azumi na nafilan sallah na fila kwatsan mutum na ta yi ba rana ɗaya ba kai ta ta kai ta ta kai ta ta kai ta ta kwatsam za ka kai wata martaba shekara bayan shekara wani zai iya dan lokaci kaɗan ya samu wani ko sai ya ɗauki wani dogon lokaci tabbas imanin sa ya goge kwatsam Allah sai so shi idan Allah ya so mutum zai samu canji jikinsa kansa zai samu zai ji jikinsa ko da bai san menene ke ciki ba tunda mutum bai san gari ba amma zai samu canji zai samu canji a tare da shi abinda da sai ya turfafa kansa yi sai ga dina ba sai ya turfafa kansa ba abinda sai ka dage kana ta isti'aza kakka kalla kana ta isti'aza kakka kalla sai an waye gari ba ma sai ka isti'aza ba kwata kwata ba ka iya kallo to alama Allah fara famu idan ka ji in ana kiɗa za ka ji yadda ka san ana yayyafa ma wuta wuta ta fi sauki gobara ta fi alheri da kaga kai kallon gobara ya fi kai kallon inda ake rugun tsinin kiɗa to alama Allah ya fara fanka ji kenan haka gani faɗin ƙarya mutum ya fifita a yanka shi da ya faɗi ƙarya to wannan alama Allah ya fara san shi kenan to a haka mutum zai gano Allah ya fara san shi sai dai ina shakka shakka har yanzu amma ta nafila ne mutum zai kai wannan ta nafila saboda haka nan Allah zai iske cewa fa idza ababtu kaga matakin na biyu kenan in na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi na kan kasance jinsu da yake ji da mutum kafin ka ji magana Allah sai ka ta kanka eh maganan Allah maganan manzon Allah sai ka ta kanka don iya za ka kawo kanka makaranta Allah a wannan lokacin za ka ji in baka zo makaranta ba sai ka ki tamkar kila da maƙiya Allah za su gane su raba ka da littafin kai kwanda a same ka a yi ma duka a zagaya da kai a gari ya fi sauki a barka cikin littafin da a ka da littafi su lokacin nan Allah ya fara son ka kenan kusan an sanar a can ana son ka ko da ba gaya wa duniyar mala'iku ba Allah dai ya yanke ya son ka za ka ji duk wannan zama mai sauki ba sai ka wahala ba akwai lokacin da kai zaka turo kanka zuwa makaranta haka zaka turo jikin da kar da kar kake tafiya don zai da yaki a haka ko ta zuwa kan ka fafa yau kaɗi tana ta wallahi ko an tashi sai na ƙara saurin in je dai in ga jama'an ƙara jin haushin an tashi ba nan duk karatun da kai ba da ni ba to sai na je wurin to lokacin da mutai kai haka wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da shi idonsa bai ya sai ka hana wa kanka kallon tv sai ka hana wa kanka kallon ainihin tsireki mujallun da ka tara ƙarshen ta ka sarkata ka mako da su da kanka album ɗinka ba sai ka ce to yanzu tun da ike hoto in na sashi a cikin album babu komai sai ce ba komai irin imanin ka kenan ran da imanin ya shige ka ba san yayin da zaka hada har da roban album din zaka kone shi ba to amma kafin imanin kai shigo sai ce ma sai ka kifa shi a daina ganin sa to me amfanin sa ba shi to imanin kai fara shigar ka za ka waye gari in ka ga hoto zuciya ka sai ta ba don menene ka ga wani aiki wani mutum daga halitta yake kwaikwayon yake tsokanar ubangiji Allah ke halitta tunda azabar da Allah zai yan hudu ta ki ta ne babu wanda iki zalunta irin mutumin da tafi na kwaikwayo na a duniya sai fa kowa ce shi ne in banza ya rasa wanda ma zai kwaikwaya sai Allah sai Allah ta rasa to tunda ka fara kwaikwayo na sa masa idan na sa masa ba ko zai iya ba a duniya ma ran bai samu balle a lahira don haka nan wani usulubi ne da zai dinga cin azabar da ba ta daga ce to kallon to kallon tsire ke sai ya bata masa rai wa yadahu allati yabtashu biha da hannunsa da yake taba da shi Allah zai karanta ka sai kasance mutumin nan bai taɓa haram zai wahala ya haɗa jiki da matar da bata a gare shi ba zai wahala hannunsa ya sa ya ɗauki duke wani Allah ya riga ya sauki ba zai iya ba kaga wanda kaga ya biya maƙudan kuɗi ya tafi makka don fata ana dilala Allah bai so shi ba yana daga cikin a a'adana Allah wa jarana warjilahu alladhi lati yamshi biha zan kasance kafarsa da yake tafiya da ita kafarsa ba ta iya hammala shi ta ɗauke shi ta kai shi wurin halal sai dai wurin halal an ka ga ya taka sai dai za masallaci amma ba filin stadium wajen kallon ruguntsumin hawan wani ko ruguntsu ko menene ɗin kaza sai dai in wa'azi ne ko masallaci ko wajen neman abinci kar kuma ta mun yi magana neman abinci neman abinci daidai iki da ka zo kai sallah safa da marwa da kake yi a cikin injuna daidai ike da sa'ayi ladan da za a ba mai sa'ayi idan sa za a ba in aka yi shi da ikhlasi ka yi shi kuma da kyau babu zamba a ciki sana'a da sallah da mai duk gaba ɗaya ka umarce su addinu al-mu'amala saboda haka nan kasuwanci da ke tafiya inda baka cin riba to tafiyan ka kasuwa lada ne dawowan ka lada ne kaga wannan yana nuna ainihin nisan tafiyan ma inda ake kasuwanci wani ƙari lada ne a wurin dai don hatsari ka shiga in aka ce misalin ka tafi onatan nan ne ko kwatanan nan ne ko ina ne sai dai ka dawo kawai don dole gida hankali bai ba sai an ga ka dawo to saboda ka nan ka yi kokari ka lubunci dukiya ta halal kai tsinki na halal ta inda ko ka mutu babu matsala a kai ka mutu ne akan aikin Allah ta kar don kowane mutum zai so mutu na sujada Allah bari ake bar wanda ya mutu ya sujada wanda ya tafi kasuwanci na halal shi mai ya mutu wurin kasuwancinsa ko aiki na halal ko inji guntule shi ko menene ya masa abun nan in dai wajen na halal ne wannan aikin din je ne an yi shi lima din nan da kaifa babu shakka shi ma tansa ya mutu kamar ina sujada ne wala in sa'alan kun ya kasance ayyukansa sun gyaru kenan tun ya kai wannan martaba kaga ya kai martaba ta uku kenan martaban farillai ya goge martaban yayin da Allah ya so shi sai ciyar da shi gaba ainihin duk dama Allah ya so mutum shine zai abin nan sai ciyar da shi gaba ya goge akan na filfilu daga nan sai kasance wala in sa'alani wallahi in ya tambaye lawo tsiyan na bashi wala eh, ko wala in ista'adani la u'idannahu wallahi in yana ni tsari na zan tsare shi wannan yasa in kai du'a'i kai du'a'i kaga du'a'i nan na nan ba abun da ya auku ɗayan biyu ka za ki za ka kalli aikinka mujirmi kake ka duba abincin da kake ci ka duba tufafin da kake sawa ka duba mu'amalolinka tsakaninka da mutane Allah bai karɓe ka ba abun kai kuka ne ma akan rashin karɓin du'an din Allah ba ruwan shi da kai wa fi qawlihi aidan inni la af'aru li awliya'i kama yaf'aru laysul haribu yace lalle ikan ɗauko fansawa waliyaina kamar yadda barde mayaƙi kan ɗauko fansawa abokin shi وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره للي دقى باين الله من akwai wanda lau aka sama Allah da zai rantse kan Allah la abarrahu Allah sai ya kubutar da shi irin su barra ibn azib radiyallahu wanda ainihin ya a gaban manzon Allah yar uwarci aka karya ta karya aka zo za a karya mata an yi an yi da wa'ancan su karbi diya suka ce ba su karbi diya ba sai an yi kisas aka zo gaban manzon Allah manzon Allah ce a yi kisas littafin Allah kisasi barrawi ce wallahi ba za a karya haƙorin ka annabi jali tafin Allah kisasi ne a je a yi kisasi suka ce ya rasulullahi min ya sai ce lallai cikin bayan Allah akwai wanda da zai rantse wa Allah Allah bai sake kafara Allah ya karbi abin banda nan hatta ya riga ya fita cikin sabayin da ya rantsewa Allah sai Allah ya abin da har yaƙi aka je aka taru yaƙin an bayin Allah sun mutu sun mutu aka ce barawo ka rantse Allah ya ba mu nasara ya tashi ya du'a'i ya rantse Allah sai ka ba mu mai nasara Allah sai ka sami ne farkon zanni ka san abun ba jabu ne ba eh, saboda haka nan abun dole wayo hausa na cewa ya bai ɗaura kaya dole sai da igiya ba yadda za a yi ka yi dubara ka ci gajiyar musulunci kai ba musulmi ba ne ka sawa kanka suna musulmi ka kuke ka iya karatu larabci ka karanta aya ka karanta hadisi ka ɗauka za ka iya cin gajiyar musulunci da wannan wayo bai yi ba sai ka yi aiki musulunci nan sai ya fita daga harshen kashi da zuciyarka sai ya fito daga zuci hannaye da ƙafafuwa sun targama a lokacin nan ne Allah zai kasance tare da kai mutum ba ka kasa masa wayo yanzu mutum kafin kai masa wayo ka raba shi da kuɗin sa ka dubi yadda barayi wahala da suke sha to balle Allah alimul ghaibi wa shahadati al-latif shi zaka wa wayo wallahi mu duk abin da muke boyewa cikin zukatan mu Allah na gani kuma boye nan ma mu dinga nifaka nifaka bun shine asharu a wajen Allah tunda babu abun ban haushi ko da mutum ya fi jin haushin mai masa wayo bai fai dama wanda zai masa dangafe gwada mutum ƙarshe ba amma mutumin da ya gwada ma wayo akan kwandala kakan iya fushin da baka taba yin irinsa ba ta inda mutum sai ka yi masa aiki na dubbanni in fiska da fiska ne ba tare da ka damu ba amma mutumin da ke zai gwada ma wayo ba ka manta har ka ɗago ya taɓa zambatarka ya taɓa ƙoƙarin ɗora ka har abada ba ka fashe da shi to yaya Allah wa fi qawlihi laqad kana fi ma kana qablakum haƙiƙa ya kasance cikin wa'anda suka kasance kafin ku min al'umam akwai annafun min al'umam mutane daga cikin al'umam muhaddathun ana masu ilhama fa in kana fi ummati ahadun fa in kana ahadun in akwai wani wanda ake wa ilhama fi ummati al'ummata fa innahu umar radiyallahu anhu umar ne wa fi qawlihi alayhi salatu wassalam azancan manzon Allah kanat imra'atun turdi'u waladaha labari ne aka bayar na yan kafin mu wata mata ta kasance tana shayar da ɗanta inda al'amura suna haɗa maza da mata فرأت رجلا sai متن على فرس فاره ينا كان قوئيا ينا kan ينا تكا ينا باطئ فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا يا الله كسنجد أنا كمروانا فالتفت إليه الطفل يارو يتقى إدو يكلمت منا وهو يردعو ينا شنون وقال اللهم لا تجعلني مثله الله ككفان إنا لأنه بطر متكبر فبود بطرني عاشر فارح مني فنتق الربيع مجنن ميشن نونو كرامة للولد والوالدة karama ce ga wannan yaron karama ce ga uwar wannan yaron wannan uwa ta aishi wali ita ma kuma ta zama baiwar Allah saboda haka ne domin wannan mutum watsatsai ne wa fi qawlihi fi jurai jil'abi wa ubihi haka a zancen annabi dai ba da labarin jurai mai bautan Allah da ƙabiyar da ta gudana tsakaninsa da mahaifiyarsa iz qalat ummuhu domin mamansa cewa take Allahumma la tamikhu hatta turiyahu waje mumisat Allah kada ka karɓi ransa sai ka gwada masa fiskar karuwa wannan ya nuna mana ba a ganin fiska tun ganin fiska azaba ne a wurin bayan Allah yanzu kuma wannan abun da ake cewa ne idza menene wujida al-hisasu fuqida idza wujida al-hisasu fuqida al-hisas sabo da gani sabo da kallo har ma mutane ba su damuwa har zaka je ana ce ce da gangan wannan shi ita mai hijabul muslim mar'atul muslima yake cewa hijabi da niqabi an yi ittifaki a kansa tun adamu zuwa annabi muhammad duk addinin da aka saukar daga sama ya zo in dai kan kyamace ne akan hijabi da niqabi sai dai mutane su farkwace fa aba zalimuna illa kufura saboda haka ka duba wannan ba ainihin cikin sabai ne ba labari aka bayar wanda manzo Allah ya bayar wanda zai gabata eh eh ba wahala ba bayan ana ba san ganin suna wahala amma akwai su barkata cikin bani Isra'ila kai dai bayan Allah sa bayan Allah ne ba su kallon su wajahu kawai ganin fiska ba ta ce izina ba ba ta ta ce izina ba sai ya ga fiska ai dukkan bala'i ya kare bala'i ta ga fiska illa saboda man ya hunne ya sunul hawanu alaihi lalatacce in ka lalata shi ma bai damu ba a ma ɗauka laifi ne ba ba a ma ɗauka ba a so ba a'a gane ake ma yau an waye gari sunna ta kuma bid'a bid'a kuma ta zama sunna dama maza Allah ya faɗi badal islamu gari fa sai yaudu ha huwa kada ada to malamai ke ce ku ce akai ina ga jahilai to shikenan saboda kana ya Allah kakka kake sai ka nuna masa fiska momita ta karu ganin fiska ko a wajen abidu ya ga fiska mace bawan Allah waliyin Allah ga fiska mace ba sace ba ba maman shi ba ba kanwace ba ba muharramarsa ba masifa dukkan masifa ta kare ana fastajaba Allah lah kai karatun ka ba dai muka fada ne sai zan kamar dai labari muke bara ba da mu ake wannan ta'alimin duk mai son ya zama waliyin Allah sai ya shirya daina kallon fiska mace wannan kaɗai na sa kallon fiskan mata kaɗai na iya hanawa ma Allah kaɗai du'a ne kallon fiskokinsu kaɗai na sa na ai toshe basira ƙwaƙwalwa kan toshe kun manta ne mun karanta cikin igafa duk ne kallon fiskan mace sai ƙwaƙwalwa shi ta toshe ko za ta buɗe sai ta buɗe a bangaren shi ne aya zai karanta hadisin zai karanta ma abin da zai fahimta daban inda aya ta sa gaba daban inda hadisi ya sa gaba daban fastajaba Allahu la Allah sai karba mata karamatan minhu don darajantawa daga gare shi Allah ta'ala la ga wannan baiwa Allah wa qala shi ma jurejun al'amari ya auku kwatsam sai ga wata banu isra'ila la'anannu suka koma suka yi ta hira suka yi ta magana suka tuno bawan Allah yana daji yau a garin nan ba ne bautan wane bai ganin kowa da tsarki kowa abin da ke lalata lalatacce ne kamar yadda zaka ji fasikan suna magana da tsarar sun ga kana kawai ci kawai ci kana kakkare kokari za a shafa ma fenti ana shafa ma fenti ko zaka ji abin ya ta gari wane nan mai tsoron Allah tuga abin da ya aikata gida gida za a bi majalisa majalisa za a bi lungo lungo zan a bi karshen ta bi gari gari lokal gama lokal gama ana yadawa wani nan fa mai tsoron Allah da kuka sani a da dama ƙarya ike mun taba gaya maku saboda haka nan aka zauna a gari ana ta labarin jureji jureji bawan Allah jureji bai kallon mata jureji ibada a yanzu a ibada babu irin jureji yanzu jureji su suke maya jureji su suke kaza kace wata kara ta ce ku banni da shi ni zan magani sai ya kunyata a duniya ya zaki ta ce ta ba ruwanku ta zo ta same shi ta yi sallama ya ce ya zambillahi ya zan billahi rabu da shi wani makiyayi yana kiyo kusa da wurin ta yi fasikanci da shi kusa da tantaya shi ke nan ku ta dawo gani tana dawa gari kwatsan ciki ya bayyana gwamnati ta dago gwamnati ta islama ce lokacin ana bin addini aka kama ta kiki kiki waye ya miki ciki ta ce jureju aka tuso ta a gaba aka samu jureju nan wurin na zo aka yi kaza kai ne kayya kayya suka buge tantarsa aka kama ainihin lankaɗa masa duka ana ta maular da shi da an fasa tsantantar inda ke bautan Allah ana munafiki karya banza karya ibada dama irin ku haka suke mazan basa macuta ka san yanzu nan kuskure ɗaya za ka yi ba za ma ka usuri ba Ice ku tsaya bayan an gama masa jina jina ana shi ne za a kashe shi Ice ku tsaya me ya faru wa wannan ciki ta aihu ga ɗan nan ce to ku tsaya an tambayi ɗan sai ana ganin kamar abin wasa Yai alwala Yai na nafila ice kai yaro waye ubanka sai ice makiyayi saboda haka nan mutanen nan kawai 'yan sanda da soja kowa abu ya faɗi tare suka faɗi suna sun bantansa suna su kai haƙuri kai haƙuri ya yanzu gwamnati ta ba da izini a gina maka da zinari yake ban so ku mai da min shi da taɓo kamar yadda yake saboda haka na haka mai da shi ne waƙala liwaladiha yake ce wa ɗanta waƙala ku walada waladaha jiraiji ainihin jiraiji faɗi wa ɗanta lamar ta hamuhu yayin da suka tunce shi bi anna waladal baghi minhu ɗan nan na karuwa da gare shi قال للولد الرضيع يتي وأن ميتا man abuka faƙala ra'ayin ranar mai kiyon dabbobi fanatukun rabai furucin mai sha karamatan li jurejil abidi karama ne ga jurejil mai bauta saboda haka nan kaga don kana bautan Allah na iya jarabtarka wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ashabil ghar da zancen manzon Allah game da mutanen kogo الثلاثة قد أكنا الذين انطبقت عليهم الصخرة وان دوت يرفيت ودعوا الله سكروكي الله وتوصلوا إليه بصالح أعمالهم سكني نسآني زواج الله دكاوا وان أيضا فاستجاب الله له الله تعالى يا أمسى مصر وفرج عنهم يا ياي مصر حتى خرجوا سالمين حتى قصة لا فيها karama sannan don don gare su domin aikin da suka yi in ba waliyin Allah ba ba mai daidai ku duba irin bin iyaye ta kai a rayuwan shi gaba daya kamar ya ɗaukar wa kansa alwasi ba zai ci shi ba sai yan su guda daya shi kuma ya daukar wa kan ya ainihin tsare amana ta inda ya haɓaka ta ta zama arziki guda ɗaya ya kare kansa daga aikata haram وندك إلي إلي حرام القومية ثبتا وفي قوله في حديث الراهب والغلام حديث مالمي ديارو إذ جاء فيه دنيا ضوء حديث أن الغلام رمى الدابة التي كان قد منعت الجماهير من المرور يارنا ياجي في دبة وندتا كتنجي تاهن الأمة دقوتي واحد ramaha bi hajarin ya jefe ta da dutse fa ma tara ta mutu wa marra wanda dabba ta gagari gatta yaro guda ɗaya jefe ta ta mutu fa karat karamatan gulam wani zan karama ga yaro kama annal malika kamar yadda zan sarkin shugaban ƙasan hawala kasar gulam ya so ya kashe yaran nan bishattal wasa'in ta hanyoyi daban-daban فلم يفلح بج نصر ما حتى رماه من جبل شاهق تاكي سيدا تجيه ويارو دقا قلول ولم يموت بمس وكذفه في البحر أمور جيارو أتيكو فخرج منه يمشي يفتونا تفيع دقا تيكو ولم يموت فكان ذلك كرامة للغلام وانما ما يكفن كرامة المؤمن الصالح ما رواه ما رآه آلاف العلماء abunda dubbannin malamai suka gani nan ba na hudu tunda an yi magana aya magana maganganun hadisan manzon Allah kamar yadda abunda aka baro cikin hadisai ya ninka wannan to ga ainihin abun da mutane malamai suka gane wa idonsu wa shahaduhu suka ganshi min auliya'a wa karamatin daga waliyai da martabobi da karramawa da Allah ta'ala ya masu lahum ta fukul hafara wanda ta fi ƙarfin ƙididdigewa ومن ذلك دقتك ما روي أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين رضي الله ملائكة وكان يسلم كان عمران صحاب من الله الله يقرأ ما سيرده kaga wannan tun daga duniya da hankalinsa dole ma ya kwanta ko da yake irin su sun fi kowa shi hankali saboda wanda isan Allah shi fi tsoron Allah amma in balla ba da haka ba da hankali ya kwanta wa anna salman al-farisi wa abad darda radiyallahu anhuma kuma lalle salman al-farisi da abu darda kana ya'kulani fi sahfatin fa subbihat as-sahfatu sun kasance suna cin abinci cikin wani akushi akushin ya tafi aw ta'amu fiha ko abincin da ke cikin akushi wa anna khubayban radiyallahu anhu khubayb wanda aka fara kashewa a duniya kisan da ake ce masa kisan saburu a ɗau ba wani ba kisan saburu ake ce masa kisan gilla a rarrashe ka kama ka jaje shi amma wannan kiri-kiri da tsiya suka kama shi ba kwai suka kama shi ba sai suka ɗaure shi suka yi masa gunduwa-gunduwa ina ji ina gani wannan shi ake ce masa kisan sabon a ɗaure mutum a yi ta dukan shi ko a ɗaure mutum a yayyanka namansa haɗe mutum sabon sadun ba'un ra'un shi na ganin kisan sabab radiyallahu anhu shi ya sunnanta kuma in a za a yanka mutum ko za a kashe mutum ya yi wa wanda ya laifi to ya tsaya ina fila raka biyu ina fila raka biyu shi bai ya fara yi kuma manzo Allah ya tabbatar da ita kana asiran wali ne daga auliya Allah ma'aikacin manzon Allah ya kasance a kame yayin da aka kama shi inda al-mushrikina a hannun kafirai bi makkata fa kana yu'ta bi inabin yakuluhu ana zuwa masa da inabin da yake cinsa wa laysa bi min inabin wa min inabin babu inabi garin babu wani inabi na kira ne a yakin korewa ba a ganin sa a lokacin nan amma a tukin inda ake ɗaure da shi za zartar da shi yana cin inabi saboda haka nan wannan yake nuna wa bayan Allah kan faɗu da kaza idan Allah na son ka Allah na iya ittila'in ka idan ya jarabta ka sai ka yi haƙuri kawai wa annal barra'a bin azib radiyallahu an kana anhu كان إذا allah fi shay'in في allah lahu in له إن يرن إيه وألا أكن أبو تو الله كان أمس gare shi حتى كان يوم القادسية هر اياك ان قادسية ياك اياك تيوغي سنة وطا دوتني هر قسم على الله من يبتلن ايوا الله ان يمكن المسلمين من رقاب المشركين يو الله فيا باوا مسلمي ويا كافرين وان يكون اول شهيد في المعركة اذا فرقون شهيد اياك فكان كما طلب ابن يكفن تكما ديكيني wannan ya sake tabbatar mana tauri ba a samun tauri a musulunci a ce mutum ainihin za shi jihadi ne mai maganin bindiga ya yi maganin kaza kau da ba rawa ne wannan duka al'ada ne abun da ake bukata jihadi shahada in ma ka sha ba ka shafa ka ji ka da tsoro to ka dinga roƙon Allah cire ma wannan tsoro ka dinga bin asbabun da zai cire tsoron ɗan. wajibi ne musulmai su koma littattafan magabata ta inda za su cire wa kansu tsoro tsoron ainihin tsoron mutuwa tsoron kafirai tsoron wulakanta tsoron kaza su cire abu daga cikin abin da ke cire tsoro cin halal cin halal na cire mutum tsoro kuma duk matsoraci kan zaka tarar ba musulmin kirki bane ba saboda haka na abin da yake da gaske yake yi babu jabo a ciki wa anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab Allah ya kara masa yarda da martaba da aminci كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسان wani rana yana khutuba akan mimbarin manzon Allah bil madina a wannan madina fa idza ya yaqul ina cikin huɗu ba sai gashi yana faɗi ya koma yana yara yaren yaƙi yana ya sariya tal jabala ya sariya dutse kamar inda za ka ji ana tafiya a yaki ana gaba baya kaza dama wuta kaza menene kaza kawai zai juya yana haka haka gari mutane suka rasa mai yaki nufi don idan ana yin kaji sautin ba kai ba ka sanin me suke nufi su riga sun istilahin abin su ba da shi aka shirya yaki ba ba da shi aka raba sai sai gashi ya karbi bakin daga kawai yana zaune a madina kawai yana bada umarnin yaki dutse maza maza ku shiga ku shiga dutse kaza ku kwanta wuri kaza ku yi kaza ko sai Allah mutane kowa ya kama baki ah, me kawo ya sa jabal ya fariyatul jabala saboda ina akka da masa mazafa wannan komanda shige dutse yuwajjihu qa'ida ma'arakatin yana fiskantar da wani komandan yaki yuqalu lahu sariya fa sami asariyatu sautu. fariya na sai ji sauti kawai sai ji fagen daga ya zama ba na shi ba da shi ne oga yana ba da umarni sai waye gari kawai ali fage ba da umarni fariya ta zai mutane ne sun ji tsoron Allah sun bi Allah ba jaba kai ita gani ta yanzu ba jaba babu ƙarya a ciki hmm? eh dutse kogon dutse akwai wani ba dutse min da fi zalika la ibara kuma suna nuna wannan bayan Allah da gaske suke iya gaskiyar su babu wani abu a cikin zuciyar nan Allah ne kawai abinda suke faɗi a baki haka yake a zuci kusan na zuciya fi na baki al'amari in ka ɗauko ka kwatanto da wani kai ko ku tafiyar nan ko za a je amma abu akwai alamomin tambaya ba alaman tambaya Allah ka san ba mu da gaggawa Allah ka wanke mana zukata Allah ka cire mana tsoro fa sami'a sariyatu sautahu kwatsan ya sai ji sautin wa nahaza bil jaysh ila Jabali, jabal take kawai ya janye da runduna suka shiga dutse fa kana fi dhalika nasruhu wannan zama dalilin nasaransu tunda makiyan sun nemi ainihin su yi musu irin wata kwantan ɓauna su suka yi kwantan ɓauna kawai suka wuce suka shige su kaga ba su shirya za su samu ba a'a kawai ana cikin tafiya ne in Allah ya tashi kawo abu sai dai ga abun ya auku aiki ne iman fa sayara Allahu amalakum haula kada yara kada yara Allahu amalaku tun daga duniya wai kuma ka samu wai yanzu wai har mun yi wani ci gaba wai wa'annan muke ganin ba su iya ba har muna ga mu akwai wani tsari da ya kamata mu kawo a yanzu badalin tsarinsu kuma a matsayin waidun musulunci ne kai wannan ƙarya ai a sharru min talbisiri ya aka yi ya aka aka tafi da hankulan mu ai za ke tana hannu kawo a azan Allah bil islam fa maha mabta gainal izza da gairi ma a azan adallana Allah wanhizamu a ada'ihim da karewa maƙiyansu minal mushrike daga cikin mushrike waraja sariya sai ga sariya ya dawo fa akbar umar yake ba umar labari wa sahaba bima sami'a min sauti umar shi ba ya umar a yakin kuma ga yadda aka nasara radiyallahu anhu kaga ma babu jawu in ka je kai yaƙi ka ce nasara ai sai ka zo kana cika baki kawai ba a san yadda kai ba wani su dabaru kai amma duk abin da ya gani ya zo ya faɗi saboda gaskiya da gaskiya ne kai tabbas mutane ba su daina karya ba bayan za su ci gaba har za a zauna ina gaya ma magana ina nufin karya a magana ɗin kai kana gaya min magana kana nufin karya abin da babu shakka ba za mu ci gaba ba Allah ya fita tsakanin mu sai dai mu yi ta wahala alaba shi mai gaske cikin ya ji can lahira ya shiga aljanna amma a duniya dai ba za mu ci nasara ba sai dai mai gaskiyan cikin mu shi zai je shiga aljanna amma maganar fara ku babu tun da ka dubi irin gaske ai abu a kungumin daji ai sai shiru kawai zai dauka ba maganar wannan ne ba amma da zuwa kawai sai ce ga yadda aka yi ci nasara wa annal ala abun al-hadrami جعلاه الان خطرني رضي الله عنه شيما مستجاب الدعاء ارسو ديوا ديوا اتكين صحابي ديوا اتكين تابي ايوا الناس ما هريا ايوا كان يقول في دعائه ينا فدي دعائي يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم فيستجاب له حتى انه خاض البحر بسرية معه falam tabtalla surujuhu yulhib al'ala bin al-hadrami radiyallahu anhu ya kasance cikin du'a'in da ba dogon du'a'i ba ba yanzu mu zabga mu zabga kunuti mu zabga kunuti nan inda muke babu shakka ayyukanmu ne mugayi babu shakka mun ci haram mun ci riba ba mu yin gaskiya muna yin ƙarya don haka Allah ya kyale mu sai dai ta zuba du'a'i dubi kalmomin da yi wannan ko du'a'in kunutun wata guda aka aka ci nasara wannan an shi ko ga kalmomin kawai da yake faɗi kawai ce na ya alimu ya hakim ya masanin abin da muke ciki kai ka san zukatan mu ka fa abin da muke nufi ya hakim ya mai hikima wanda yake aje abu da tsari ya aliyu ya ɗaukakakke wanda babu wani sama da kai ya azimu ya mai girma kwatsam kaga bai ma yi du'a'i ba du'a'u ibada ne kawai lisanul hali yi du'a'i amma tasbihi yayi tasbihi yayi Allah ya san manufan shi bace Allah ka tsayar da mu ba bace Allah ka hayar da mu ba bace Allah ka dauke mu ba bace Allah ka rike mana ruwa ba bace mm, mm, mm, wane mutum kalma hudu ya kira ya alimu ya hakim ya aliyu ya azim ashe abu ba dogon du'a'i ne ba aiki aiki ne babba haisi ya zauna ma'anawi mai sauki ne fa yastajabu lahu kwatsam Allah ya karbi du'a'insa hatta annahu khadal bahra har suka kutsa cikin teku bisariya da bataliya guda ma'ahu falam tabtalla suruju khuzuli sirdi sirdin dawakin su bai jike ba haka dawaki suka dinga su kuwa akan ruwa kwatsam kwatsam kwatsam suka haifi kebu sun ji tsoron Allah saboda kana komai musu da'a in ka bi Allah komai zai bi ka to ku kallike ku jamit Allah ya sarrafa musu shi kuma wannan ya auka ga Sa'd bin Abi Waqqas wani ba Abu Hurairah Abu babun nan Salman al-Farisi inda zauna yana buga hagu akan dama yana ce la ilaha illallah yau ku duba an hore sabon manzon Allah cikin ruwa yadda aka hore musu kan tudu annabi baya da lokaci وأن الحسن البصري يا حسن البصري رضي الله عنه دعا الله على رجل كان يؤذيه فخر ميتا في الحال ya roƙi Allah akan wani mutum da yake cutar da shi kwata take kawai faɗi ya mutu